Cikin tattaunawar da ya da muryar Amurka, dan majalisar dattawa mai wakiltar Borno ta tsakiya, sanata Ba'aka Bashir Garbai, na gwada cewar har yanzu 'yan Boko Haram ke rike da galibin sassan jihar Borno. Lokal gama uku ne babu yaran nan, Maiduguri Metropolitan da Bayo da Kwaya Kusar. In ban da wayannan lokal gama guda uku din, garuruwan da suke hannun hukuma duka a cikin dari ba zai wuce wata kila guda talatin ba. Amma cikin martanin da ta mayar, rundunar sojojin Najeriya ta ce ko da yake ba ta son yin cacar baki da shugabannin siyasa, amma amma bata ji daɗin kalaman sanata ba aka kaba shir garbai ba in ji daraktan watsa labarai na rundunar brigadier general rabi abubakar to mu dai a matsayin na sojoji ba mu san mu ainihin kawo ta magana tsakaninmu da shugabannin 'yan siyasa ba sai mun faɗa ba su kansu 'yan najeriya sun sani ai zuwa wani matsala da aka samu yanzu muna ci gaba ko muna ainihin rusa dukkan inda ya boko haram suke muna amfani da sojin sama da na ƙasa suna ainihin aikin da ya kamata su yi domin ruguza dukkan inda wannan mutane su kuma kowa ya san cewa su kansu sun cewa eh, da ba yanzu bane ba mu dai a matsayin mu soja kuma da abin da yan najeriya suka jira shi shine mun yarda da cewa mun kai karshen wannan lamari na wannan yaki abinda da kawai rage shine wannan yan tsiraru wanda su amfani da ainihin kunar bakin wake amma su kan sun san cewa an gama da su kalaman na sanata ba aka kaba shir garbai ya biyo bayan wani harin bazata da 'yan boko haram suka kai da lori a jihar borno harin da har yanzu masu sharhi kan al'amuran tsaro ke mamaki amma janaral rabi abubakar ya ce irin wannan hari nan gaba ba zai sake faruwa ba muna juwayen kan wannan abin da ya kana amma allah ya cikin ikon shi muna da kyakkyawan niyya cewa wannan abin ba zai kara eh, kana ba Brigadier General Rabi Abubakar, kakakin rundunar sojojin Najeriya, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.